أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم يا إخوة الإسلام وإخوة الإيمان أم جماعة أيومنا دوكم قد بياني أجمد فسر مفرك للسابي amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku shiya ku yi like sannan ku danna mana alamin ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani a malamai suka ce mabarkin lissafi ya samu sabawa saboda saɓanin adadi amma mutumin da ya mafarki cewa kamar gashi yana lissafa wasu darahimai a cikin rahiman akwai sunan allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuni akan zai samu fa'ida na ilimi idan kuma a cikin da rahiman akwai sura na zane-zane wannan yana nuni akan mutum zai shagaltu da ɓanna a nan duniya idan mutum sai mafarki cewa kamar gashi yana lissafa lu'ulu'i wannan yana nuni akan zai kasance mutum ne shi mai karatun alkur'ani sannan idan mutum ya mafarki cewa gashi yana lissafa shanu su wanda ramammu wannan yana nuni akan wasu shekaru za su cuɗe na fari a wajensa idan kuma shanun da ya gaina yana irgawa manya-manya ne masu kiba wannan yana nuni akan kishiyan haka kaga shekaru na wadata za su cuɗe kenan a gurinsa sannan mutumin da ya mafarki cewa gashi yana lissafa raƙumi idan sarki ne wannan ko kuma wanda zai tsaya a matsayin sarki wannan yana nuni akan zai samu zai samu dukiya zai samu kuɗi wajen abokan gabansa idan kuma ɗan kasuwa ne attajiri wannan yana nuni akan zai samu riba a fataucinsa mai yawa malamai suka ce shi adadi lissafi a kowane abu yana komawa ne ga lu'ulu'i amma mutumin da ya mafarki cewa gashi yana lissafa adadi mai yawa da tafin hannunsa malamai sun ce wanda yana nuni akan zai yi nadama akan ciyar wansa da kansa saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa fa baha yuqallibu kaffaihi shashin bangaren masu fasarar mafarki sun ce mutumin da ya mafarki cewa gashi yana lissafa wani adadi ko kuma ana lissafa mashi wani adadi idan mutum ne da ya kasance a jagora wannan yana nuni akan tabbatar da wannan jagorancin nashi ko kuma zai kasance sarki ne gwargwadon adadin da ya ga yana lissafawa kamar misali idan ya lissafa ya ga yana lissafa abu guda goma to wanne yana nuni akan zai shugabanci mutane goma idan mutum arba'in ne zai shugabanci mutum arba'in idan ɗari ne wanne yana nuni akan zai shugabanci mutum ɗari a zance mabayyani idan ya ga yana ya lissafa ɗari biyu ko kuma dubabe wannan yana nuni akan zai shugabanci wata runduna. sannan wasu ɓangaren malaman suka ce mutumin da ya barki cewa gashi yana lissafa wani adadi daga cikin lissafi to wannan mabarki nashi sun ce kowane adadi yana da tawili mutumin da ya ga ya lissafa yana lissafi ya lissafa ɗaya wannan yakan yi nuni akan kaɗaita Allah da imani da Allah tabaraka wa ta'ala lissafi idan mutum ya ga lissafi biyu wannan yakan yi nuni shi kuma akan iyaye ko wasu shahidai wasu shahidai adalai uku kuma takan yi nuni akan alkawari na gaskiya saboda zancen Allah ta tabaraka ta'ala da yake cewa salasati ayyamin zalika wa'adun gairu makazub a cikin suratul hudu a hudu kuma wannan malamai sun mishi tawili da addu'a za a sami ijaba a addu'a ko kuma dukiya wata tarariya kuma da yawa ma malamai sun ce wannan yakan yi nuni akan aure biyar kuma malamai sun ce samun daula ne a rayuwan gaba kuma da yawa ma wannan biyar yakan zamo yakan zamo salloli guda biyar idan mutum ya ga ya tauye a biyar ɗin, to wannan yana nuni akan tawaya ne a sallansa idan kuma wasu malaman kuma suka ce ana ganin adadi ɗaya yana nuni akan albarka biyu kuma yana nuni akan samun tsarki daga masifu da samun rabauta da makiya saboda zancen Allah baraka wa ta'ala da yake cewa saniye isneni izhuma fil gari a cikin suratu taubat uku kuma malamai sun ce wannan ba mafarki bane abin yabo ba mafarki bane mai kyau hudu kuma shi ma kan yi nuni akan albarka da alkhairi saboda zancen Allah ta tabaraka ta'ala da yake cewa ma ya kunu minna jawa salasatin illa huwa rabi'ahu mafarkin biyar kuma shi ma malamai sun ce mafarki ne mai kyau abun godiya mafarkin shida kuma mutum yana lissafi ya kai shida wannan yana nuni akan aikata wani abu wanda yake da natija saboda zancen Allah ta tabaraka wata ala da yake cewa kalakar samawati wal ardi fi ta ayyami. kuma da yawa ma wannan mafarki mafarki shida yakan yi nuni akan wani zance mai kyau da zai mutum zai tsaya da mai wannan mafarki zai tsaya da shi ko kuma amma mafarki bakwai kuma yakan yi nuni akan samun arziki wasu malaman kuma suka ce shi ma wannan ba mafarki ba ne mai kyau saboda zancen Allah baraka wata ala da yake cewa laha sab'ata abwabin wasu kuma malaman suka ce a wannan yakan yi nuni akan aikin haji mafarki lissafi kaga ka lissafa takwas shi ma malamai sun ce wannan ba mafarki bane mai kyau saboda zancen Allah baraka wata ala da yake cewa سبع layalin wa samaniyati ayyamin wasu malaman kuma suka ce wanne yana nuni akan mutum zai samu kusanci daga wani mutum mai girma a nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarki lissafi idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu ya musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha Allah